Shiru ta tare da sanya hannu ta goge jinin da yake bata ta bakinta a fakaice ba tare da yaya Hisham ɗin ya lura ba. Sannan ta kalle shi ido cikin ido kafin ta sakar mishi wani murmushi marar fasaruwa wanda ita kaɗai ta san ma'anar shi. Kafin kuma ta ci gaba da magana. Hmm, yaya Hisham, bai kamata ka yi saurin yanke hukunci a kaina ba. Domin kuwa na san ka fi kowa sanin halina da kuma abin da zan aikata da wanda ba zan aikata ba. duk da cewar shi ɗan adam a kowane lokaci yakan iya canzawa sannan ya rikide amma wallahi ya yi hisham wallahi karya suke min ban aikata ba ya yi hisham me yasa ka kasa min adalci a yanzu a yanzu rarrashi nake bukata ba a ƙara haɗa min wani zafin ba amma ba komai ya yi hisham kamar yadda ka bukata zan tafi zan barku, ku insha Allah zan barku. bari na har abada zan tafi ba zan sake waiwayar ku ba ba zan shiga cikin gidan nan ba kamar yadda ka bukata idan kuma ka ga na shiga to sai dai idan ta za a shigar daga ƙarshe zan roƙi wata alfarma a wajen ka, wacce na san da wuya ka iya min amma ya Hisham dan Allah ba dan ni ba ba kuma dan hali na ba ka roƙar min abba ya yafe min na san ba lalle mu sake haɗuwa ba wataƙila sai dai a lahira sannan dan Allah ka kuma sanar da shi cewar ban aikata abin da ake ikirarin na aikata din ba wallahi sharri aka min don Allah kuma ku ya kasa ƙarasa maganar da take bakin nata ta yi sakamakon wani tari da ya ci ƙarfinta nan fa ta shiga yi ba kautawa inda lokaci guda kuma wasu irin gudan jinan ke suka shiga fitowa ta cikin bakin nata a daidai wannan lokacin kuma gwaggwa Sa'adatu ta fito daga cikin gidan tare da Umar sakamakon muryar Amra ɗin da suka ji da kuma tarin nata da ya tsayawa Fitowar su Gwaggo Sa'adatu ɗin ya yi daidai da tsayawar numfashin Amra cak. Take duk wata jijiyar da take harbawa a jikinta ta daina harbawa. Sai dai har a sannan gudan jinin bai daina fitowa ta bakinta ba. Da gudu Gwaggo Sa'adatu ta sa kanta tare da rungumota tana fashewa da wani irin matsanancin kuka. Umar take shiga maimaita inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Shi kuwa Hisham ja da baya ya fara yi tare da fara jijjiga kanshi. yana jin kan nashi kamar zai bar jikin wuyan shi. Durƙushewa ya a wajen tare da ɗaura hannun shi a kaya fasa wata ƙara. No Amra, dan Allah ki taimaka ki tashi. Wallahi ƙarya nake miki ba zan iya juya miki baya ba. Amra ki taimaka ki tashi kar ki tafi ki bar mu Amra wallahi muna son ki kawai dai. Shi ma kasa ƙarasa maganar da yake ɗin yayi sakamakon wani kuka da ya ci ƙarfin shi. Take kuma komai na jikin shi ya tsaya cak, sai numfashin da yake ne kadai zai tabbatar maka da cewar yana da rai. Umar ne kawai ya iya ƙarfin halin sunkuyawa ya ɗauki Amra din tare da nufar bakin titi da ita, domin ya samu mota ya sanya ta a ciki ya kai ta asibiti, ko akwai taimakon da za a yi musu. Su ma su adatu da Malam Kabiru haka suka bi bayan Umar ɗin dukansu kamar wasu zararru. da kyar suka iya samun mota a bakin titi inda aka sanya amra a ciki aka nufi asibiti da ita suna barin wajen motar su nazir da mahaifiyarsu tana shigowa cikin layin inda ko bari ba ta yi nazir ɗin ya gama fakin ba ta fito daga cikin motar saboda tsabar bala'in da yake cinta kai tsaye cikin gidan ta nufa tun daga zauren gidan ta fara surfa ruwan bala'in a tunaninta gidan da mutane sai dai shirin da ta ji ba wanda ya tanka mata ne ya ba ta tabbacin cewa gidan ba kowa Kasancewar ba ta san Hisham ba shi yasa sa ba ta lura da shi ba da yake zaune a wajen da ya faɗi tun ɗazun ya kasa motsawa. Shi kuwa Malam Kabiru yana kwance a cikin ɗaki yana jin duk tijarar da mahaifiyar Anwar ɗin take yi. Sai dai kasancewar tun bayan labarin da ya riske shi game da abin da Amr ɗin ta aikata ya zama na ya koma kamar mutum mutumi. Komai nashi ya daina aiki sai dai a ɗaga a tayar a kwanta Hatta wanka da alwala da duk wani abu da mai lafiya zai yi to shi sai dai a yi mishi. Idan shi ne kawai yake aiki amma hatta magana ya daina yi. Fitsari kuwa da bayan gari ba a magana haka yake yi a jikin shi. Wannan yana daga cikin babban dalilin da ya sanya Hisham ya ƙara jin ya na Amra. Saboda shi a ganin shi a sanadiyar Amra mahaifinsu ya haɗu da jinya. Lokacin da su Umar suka ƙarasa asibiti sun tarar da layi sosai. Gashi sai ma'aikatan suka ce lallai sai sun nemo kati kafin a karɓi Amra ɗin. Da ƙyar dai wani babban likita ya ce a shiga da Amra ɗin domin shi a kallo ɗaya ma da ya mata ya fahimci cewa ta daɗe da rasuwa. Su kuwa su Umar ba su fahimci komai ba, kasancewar ba sa cikin natsuwarsu. Wani ɗaki aka shiga da Amra ɗin inda likitan ya fara duba ta aiko hasashen shi ya tabbata. Domin kuwa duk wani bincike da ya akan Amra ɗin ya yi inda ya tabbatar da cewa Amra ɗin ta riga mu gidan gaskiya. Jikin likitan gaba ɗaya a mace ya fito daga cikin ɗakin da Amra ɗin take. bayan ya sa an rufe ta da farin ƙyalle. Ganin fitowar likitan da su gwas Sa'adatu suka gani ya sanya suka tare shi cikin matuƙar tashin hankali, inda suka fara tambayar shi, likita ya Amra ɗin take don Allah za mu iya shiga mu ganta, amma dai ta farfaɗo ko? Goggo adatu ta jefa wa likitan waɗannan tambayoyin gaba ɗaya a lokaci guda. Jikinta in ban rawa ba abin da yake yi, domin kuwa tun daga fitowar likitar daga cikin ɗakin da Amra ɗin take, jikinta ya ba ta wani abu ya samu Amra ɗin. Kallon su likitan ya cikin matuƙar tausayawa tare da jin nauyin sanar da su mutuwar Amra ɗin. Domin idan da ba dan ya zama dole ba sanarwar, da ba abin da zai sa ya faɗa musu, duba da yadda alamu suka nuna tsananin shakuwar da ke tsakanin ahalin. Haka dai ya daure ya dube su sannan ya ce. Hajiya ku yi haƙuri, kun san cewar damar rai baƙon duniya ne, kuma dukkanmu ba wanda ya zo duniya domin ya yi gadinta, yadda muka zo haka za mu bar ta. Rayuwa ƙarya ce, mutuwa kuma gaskiya ce. Ka ga likita, ka tafi kai tsaye zuwa inda kake son tafiya ka faɗa mana ya marar mu take. Kunnuwanmu sun gaji da jin wannan dogon sharhin da kake mana. Umar ya taru numfashin likitan cikin matsanancin faɗuwar gaba. Ku yi haƙuri, Allah ya yi wa marar lafiyar ku rasuwa, domin kuwa zuwanku da ita asibitin nan ta daɗe da rasuwa, sakamakon bugawar da zuciyarta ta yi, don haka ku… Ai bai ƙarasa maganar da yake ɗin ba suka Gwaggo ta faɗi rigijib a ƙasa. Shi ko Umar wata irin shaƙa ya kai wa likitan tare da gwada kanshi da jikin gini. Sannan ya fara magana, ko lura da halin da Gwaggo Sa'adatu ɗin take ciki bai yi ba. Na rantse da Allah ƙarya kake da za ka wani zo ka tare mu kana sanar da mu cewar ƙanwata ta da su. Sai dai idan kai ne ka kashe ta, wallahi baka isa ba. Yadda ka kashe min ‘yar uwa kai ma sai na kashe ka. Da gudu sauran ma'aikatan asibitin suka nufo kan Umar inda da ƙyar suka bambara hannun Umar ɗin daga jikin wuyan likitan. Sakamakon shakar da ya mishi ɗin ba ta wasa ba ce. Har sai da idanun likitan ya fara fitowa waje. Ana ƙwace likitan daga hannun Umar ɗin ya juya da gudu ya nufi kan gwaggwas Adatu yana kiran sunanta. Tare da zubewa a kanta ya ɗago ta sannan ya rungume ta tsam a ƙirjin shi. Tare da sakin wani irin kuka wanda kan mutanen wajen sai da suka ji tausayin Umar ɗin. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kulli nafsin za'iqatul maut. Shi kenan rayuwar kenan Amra ta rasu ta bar wasu azura, duniyar sai mu gani ko su za su zauna su yi gadin duniyar ne? oho masu. A can gidan su Amra kuwa waje mahaifiyar Anwar ta nema ta zauna a cewar ta ba za ta bar gidan ba har sai ta jira ta ga dawowar 'yan gidan. Don yau sai Amra ta ta kiɗa da karatu. Ta ɗauki tsawon lokaci a zaune a cikin gidan domin ko sai da ta shafa fiye da awa a zaune a tsakar gidan. Ba Amra ba labarin wani nata. Nazir ko yana cikin mota yana zaune yana ganin ikon Allah, yana kuma jiran ya ga sai yaushe mahaifiyar tasu za ta fito daga cikin gidan. Gajiya ya yi da zama, ganin shirin ya yi yawa ya sanya shi ya fara tunanin ko ba lafiya ba. Fitowa ya daga cikin motar, sannan ya nufi hanyar shiga cikin gidan su Amra ɗin. Dab da zai shiga cikin gidan, ya ji tsayuwar adaidaita sahu a bayan shi. Juyawa ya sannan ya dubi bayan nashi don ganin su waye a motar. Daram ya ji gaban shi ya buga sakamakon tozali da ya yi da yayan Amra Umar da Usman sun fito daga cikin motar. kallo ɗaya za ka musu ka fahimci cewa ba sa cikin natsuwarsu ga idanuwansu da suka kaɗa suka yi jawur kamar garwashin wuta alamun dai sun sha kuka bayan sun gama fitowa daga cikin motar ne suka zagaya da direba ɗin motar da ya kawo su suka buɗe but ɗin motar inda suka fito da gawar amra wacce take nannaɗe a cikin wani farin kyalle wanda kallo ɗaya za ka yi ka gane cewar likkafani ne gaba ɗaya jikin amra ɗin a nannaɗe yake a cikin likkafani ɗin sai fuskar ta ce kawai a waje wacce ta ƙara kyau ga wani sheƙi da goshinta yake yi kamar ka ce amra ta amsa ba za ka taɓa mata kallo ɗaya ka ce matacciya ba ce ba idan har ba faɗa maka aka yi ba tun da aka fito da amra daga cikin motar jikin nazir ya sanyi domin ko ya tabbatar da cewa ba lafiya ba shi ko ya hisham da yake zaune tun ɗazu kamar mutum mutumi ji yana son ya miƙe tsaye amma abin ya gagara domin ko ji ya kamar an sanya igiya an ɗaure mishi duk wata jijiyar gudanar da aiki ta jikin shi. Wata irin zufa ce ta shiga kwaranyowa ta duk wani sashi na jikin shi, ga shi dai a haka a zahiri rayayye ne. Amma kuma fa a baɗi ni Hisham ya daɗe da mutuwa. Gwaggo Sa'adu ce ta fito daga ɗayan ɓangaren na cikin motar. Usman ne saurin zagayowa ya riƙe ta ganin tana shirin faɗuwa sakamakon wani jiri da yake son kwasar ta. inda shi kuma Umar suka nufi cikin gidan da gawar Amra ɗin a hannunsu shi da direban da ya kawo su ɗin da kuma wani mutum da ban san kowaye ba. Daga Umar har Usman ba wanda ya lura da yaya Hisham ɗin da kuma halin da yake ciki ɗin. Ba lalle wani ya je ya kai mishi ɗauki. Ta gaban Nazir aka zo wucewa da Amra aka shiga cikin gidan da ita da mugun sauri Nazir ya bi bayansu. A zauren gidan suka ci karo da mahaifiyar Anwar da take shirin fitowa sakamakon karar motar da ta ji. Yau Yauwa daman yau na ce ko kwana zan yi a cikin gidan nan sai maganar tata ce ta katse sakamakon ganin Amra da ta yi a cikin likkafani ga kuma su Umar ɗin da fuskokinsu gaba ɗaya ba walwala. Wani matsanancin bugawa kirjinta ya a lokaci guda kuma ta kai duban ta kan Nazir da ya shigo cikin gidan a yanzu ya biyo bayan su Amra ɗin. Da sauri kuma ta ƙara kai dubanta kan gawar Amra da kuma mutanen da suka shigo da ita ɗin a lokaci guda. Kuma ta ƙara kai dubanta kan Gwaggo Sa'adatu da Usman. Wadda kallo ɗaya za ka mata ka fahimci yadda ta ci kuka har ta gode Allah. Ba wanda ya kula ta, ba kuma wanda ya tanka mata, aka wuce da Amra ɗin ciki. Gani ta yana zarma ma yana ƙoƙarin wuce ta ba tare da ya tanka mata ba. Kai Nazir me yake faruwa ne? Mai idanuwa na suke gane min, ko dai gizo suke min ne? Mahaifiyar Anwar ɗin ta faɗa tana janyo hannun rigar Nazir ɗin tare da zaro ido waje. Ɗaga mata kafaɗa Nazir ɗin ya yi alamar shi ma bai sani ba, domin ko a lokacin da za a tsaga jikin Nazir ɗin, to tabbas ba za a sarar da jini ba, saboda irin tsananin tsoro da kuma tashin hankalin da yake ciki. Cikin gidan ya shiga, inda ita ma mahaifiyar Anwar ɗin ta bi bayan shi. A ranta tana addu'ar Allah ya sa ba gawar Amra ba ce ba wannan. Yanzu abin da za a yi Usman za mu je a sanar da masallaci mutuwar Amra ɗin sannan a yi sanarwar jana'izar ta nan da zuwa karfe hudu. Sai a sallace ta a kai ta makwancinta ko? Wannan direban motar da ya kawo shi Usman ɗin ya faɗa wanda har zuwa yanzu ban san waye shi ba. Ban kuma san alaƙar da take tsakaninsu da su Usman ɗin ba sai dai ga dukkan alamu akwai alaƙa a tsakaninsu. ganin yadda ya shige musu gaba tun daga asibiti aka ba da gawar Amra ɗin. Har taimaka musu da ya a lokacin da Gwaggwa Sa'adatu ta suma aka samu ta farfaɗo. Sannan kuma shi ya je ya ɗauko Usman tare da sanar da shi mutuwar Amra ɗin har ya kawo shi asibitin. Suka ɗauko su Umar da Amra din wacce take gawa a yanzu. Kai kawai Usman ɗin ya iya ɗaga mishi sannan ya juya ya bi bayan shi. Tabbas, zuwa wannan lokacin ya kamata a ce mahaifiyar Anwar ta fahimci abin da yake faruwa ɗin. amma saboda tsananin ruɗewa da ta yi ta kasa gane komai sai ma wajen Umar da ta nufa da kuma gwaggwa Sa'adatu. Ta shiga tambayar su. dan Allah ina buƙatar ƙarin bayani, dan Allah mai yake faruwa ne a gidan nan? Sa'adatu wai mai ya samu Amr ɗin? Na ji ana wani zance da har yanzu na kasa gane inda ya dosa. Umar ne ya samu damar da kuma ƙoƙarin buɗe baki ya fara magana. Amra ta riga mu gidan gaskiya. Amra ta tafi ta bar mu a cikin duniya cike da kewarta. Amra ta tafi ta bar duniya a daidai lokacin da muka fi buƙatar ta. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tabbas da ana ƙaryata mutuwa a yau da sai na ƙaryata mutuwar tilon ƙanwata wacce nake matuƙar so nake kuma jin ta har a ƙasan zuciyata. Ban san yadda zan kwatanta muku irin ciwon da nake ji a ƙasan zuciyata ba. Ban san Kukan da ya taso mishi ne ya hana shi ƙarasa maganar da yake ɗin inda ya shiga raira shi kamar wani ƙaramin yaro. Wani kuka gwaggo Sa'adatu ɗin ita ma ta fashe da shi mai bala'in cin rai. Har shiɗewa take yi sannan ta fara magana. Amra mai yasa, Amra mai yasa. Amra kin san ko da kowa zai guje ki ni ba zan taɓa guje miki ba. Amra tun ranar da na samu labarin abin da aka ce kin aikata Amra na ƙaryata saboda na san wallahi ‘yata Amra mai cikakkiyar kunya ba za ta taɓa aikata abin da aka ce ba. Kullum idan na yi sallah na baya taɓa ɗagowa daga sujjada face na kai ƙarar duk waɗanda suka aikata miki wannan aika-aikar wajen mai kowa mai komai kuma mai duka. Kullum cikin addu'ar Allah ya tona musu asiri nake Amra. Amma kin tafi kin bar ni cike da kewar ki Amra. Maganar tata ta katse sannan ta tafi Lu ta some a wajen. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Yanzu da gaske Amra ta mutu. Yanzu da gaske wannan gawar Amra ce. Wannan shine abin da mahaifiyar Anwar ta shiga maimaitawa. A can asibiti ko lokacin da likitoci suka dukufa akan Anwar wasu na'urori aka shiga jona mishi ta kowane sashi na jikin nashi. hanci da bakin shi kuma an jona na'urar taimakawa wajen numfashi ya daidaita. Likitoci ne sun fi ƙarfin biyar a kan shi, kowa da abin da yake yi, manyansu da yaransu. Ƙoƙarin kowa shi ne bai wuce a taimaki rayuwar Anwar ɗin ba. Amma sai dai tun suna yin abin iya ƙarfinsu har suka fara galabaita. Anwar ko shurawa bai yi ba, nan fa hankalinsu ya ƙara ɗigunzuma suka fara tunanin ko ya mutu ne. sai dai kuma a ganin cewar jijiyar shi tana harbawa sannan ga na'urar da aka jona mishi tana yi wannan shi ya tabbatar musu da cewar yana da rai wani abu suka ɗauko kamar iron sannan suka shiga danna mishi a jikin shi ana sawa ana cirewa sai ya zabura kamar zai miƙe duk sawa ɗaya sai ya zubar da shi da haka dai suka samu ya ɗan fara responding amma ba wani sosai ba Ganin da suka yi numfashin ya fara daidaituwa ne suka sa komai sannan suka fita suka bar shi. Sai dai alamu sun nuna yana cikin halin tsaka mai wuya halin ko a mutu ko a yi rai. A kowane lokaci zai iya tashi sannan a kowane lokaci zai iya mutuwa. Duba da yadda zuciyar shi take bugawa da sauri da sauri. Lokacin da na koma makaranta na tarar da Anisa da Afra a bakin hostel fuskokinsu duk alamar tashin hankali ya bayyana. ko kallon inda suke ban yi ba na fara ƙoƙarin shigewa cikin hostel ɗin. Sai dai da sauri Anisa ta tare ni tana ce min ina Amra. Wani malalacin kallo na wurga mata sannan na juyo na dube su kafin na fara magana. Wace ce Amra a wajenku? A ina kuka santa? Mece ce alaƙarku da ita da har za ku tambaye ta? Lallai na yarda cewar ba ku da kunya wallahi ko kaɗan. Anisa har kina da bakin da zaki tsaya a gabana kina tambaya ta ina amra cikin nuna damuwa. Matar da a da a yanzu ko da mutuwa ta yi ku ne sila ko tantama ba na yi. Idan ba ku sani ba ku sani, Amra ta bar muku cikin makarantar nan sai ku zuba ruwa a ƙasa ku sha. Anisa Afra Azra wallahi ba za ku gama da duniya lafiya ba. Wallahi wallahi mutuwar ku sai ta zama a bar kallo. Na rantse da Allah rayuwarku sai ta wulaƙanta fiye da yacce ta Amra ta wulaƙanta. domin kuwa ita a duniya ne kawai ta wulaƙanta, na tabbata a lahira za ta samu kyakkyawan sakamako. Amma ku kuwa ina tausayinku a nan duniya da kuma abin da za ku tarar a lahira. Ɗan shiru ne tare da sanya hannuna na goge hawayen da suka zubo min sannan na tako a hankali na ƙaraso har gabansu. Na kalle su ido cikin ido bayan na sako wani murmushi mai cike da ma'anoni. Sannan na ci gaba da magana. Albishirinku. Amna ta bani saƙo ta ce na sanar da ku tana nan dawowa gare ku. Ku tsoraci ku da ita a karo na biyu, domin kuwa haɗuwa ce da ba za ta yi kyau ba. Haɗuwa ce tsakanin maƙiya guda huɗu. Kallo ɗaya za ka yi wa su Anisa ka fahimci zallar tashin hankalin da yake shimfiɗa a kan fuskokinsu. Sakamakon jin abin da na faɗa ɗin, domin kuwa ko da wasa Afira da Anisa ba su taɓa tunanin cewa na san abin da suka aikata ɗin ba. In ka cire azura. Wani tashin hankali da ya faru da su Usman a lokacin da suka je suka sanar a masallaci mutuwar Amra, shi ne limamin masallacin ya dubi ƙwayar idon Usman ido cikin ido. Sannan ya ce mishi samsu ba za su sallaci gawar fasika ba wacce ta nesanta kanta daga rahamar Ubangiji. Don haka su ma kama hanya tun wuri su bar wajen. Ai daman sun san cewa Allah ba zai taɓa barin Amra ba domin ko ba zai taɓa barin ana barna a doron ƙasa ba. har da siffarta Amra da 'yan wuta baƙaƙen maganganu dai haka wannan limami ya yi ta sukar Amra da su. Har da Malam Kabiru, daman shi wannan limamin mai suna Malam Ɗalha abokin Malam Kabiru ne. Ba wanda bai san irin amintar da ke tsakaninsa ba, domin kuwa tun amintar yarinta ne, amma kuma a lokacin da wannan abin ya samu Amra shi ne mutum na farko da ya fara sukar Malam Kabiru. Har ya juya mishi baya, sannan ya dinga bi wajen mutane yana ƙara ɓata Malam Kabiru ɗin. da haka ya yi nasarar cusa tsanar Malam Kabiru da kuma ahalin shi a zukatan mutanen garin. Shi daman yana nuna wa Malam Kabiru so ne kawai a baki, amma a zuciyar shi ba shi da wani buri da ya wuce ya ga ya samu abin da zai durƙushe da sunan Malam Kabiru ɗin ƙasa, ta yadda kowa zai juya mishi baya. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tun da Usman yake a faɗin duniya bai taɓa haɗuwa da cin fuska da kuma cin mutunci irin wannan ba. Wannan wani irin tashin hankali ne, daman haka duniya ta zama? Usman ɗin ya faɗa yana mai dafa kan shi da ya ji yana barazanar tsage mishi. Tsananin takaici da bakin cikin maganganun Malam Ɗalha ne suka sanya Usman ɗin fara ganin wani dishi-dishi. Duk irin dauriyar da Usman ɗin ya so ya yi a wannan karon abin ya gagara. Wasu hawaye ne masu zafi suka fara zarya a kan kuncin nashi, Girmawar wasu taurari ya gani a idon nashi kafin kuma daga bisani ya tafi luhu zai faɗi. Cikin sauri wannan mutumin da suka zo tare ya tare shi, ganin yana shirin kaiwa ƙasa. Kiran sunan shi mutumin ya shiga yi amma ina, Usman bai san yana yi ba, ga shi dai idon shi biyu yana numfashi yana komai, amma kuma ya buɗi baki ya yi magana ya kasa. Haka dai da taimakon wannan mutumin ya kama shi suka nufi hanyar komawa gida. Wani sabon tashin hankali na biyu da suka je suka tarar a gidan shi ne, sun isa suka samu labari mummuna game da Yaya Hisham, inda ake sanar da su cewar an ga wata mota ta taka shi a bakin titi inda ko shurawa bai yi ba, sai kuma mai motar da ya buge shi ɗin ya tsere bai tsaya ba. Inna lillahi wa'inna inna ilaihi raji'un. gawa biyu a cikin gida ɗaya a lokaci guda. Tsayawa kwatanta muku irin tashin hankalin da wannan ahalin suka shiga ɓata lokaci ne, domin kuwa Gwaggo Sa'adatu haka ta dinga suma tana farfaɗowa, da an zuba mata ruwa da ta farfaɗo za ta sake yankar jiki ta suma, ba wanda ya san adadin suman da ta yi. Kaf cikinsu daga Umar har Usman ba wani mai ƙarfin hali, kowanne ka gan shi kuka yake wiwi kamar ransa zai fita. Nazir kuwa da mahaifiyarsu gaba ɗaya su ma sai da suka shiga tashin hankali, har sai da suka yi hawaye saboda tausayin wannan ahalin. Ita kam mahaifiyar Anwar ji ta duniyar ma gaba ɗaya ta ishe ta, wannan wata kalar mummunar ƙaddara ce. Da ƙyar dai aka samu wasu tsirarun mutane da ba su fa ƙirga ba a cikin garin suka zo aka gyara gyawar Hisham da ta Amra, aka fara shirin sallatar su. Duk wannan abin da yake faruwa Malam Kabiru yana kwance a cikin ɗaki, yana jin komai. Wasu hawaye ne masu zafi kawai suke zarya a kuncin shi. Dab da ana shirin fita da gawar su Amra ɗin ne aka ga Malam Kabiru ya fito daga cikin ɗakin da yake kwance ɗin, kamar ba shi ne ya taɓa wata jinya ba. sannan a hankali ya nufo wajen da gawar take lulluɓe a cikin likafani. Tsugunawa ya yi daidai saitin fuskarta sannan ya buɗe fuskar a hankali, ya buɗe baki ya fara magana cikin rawar murya. Ubangiji Allah ka ji ƙan wannan baiwa taka, ya Allah ka sa ta yi kyakkyawan ƙarshe, Allah na san wace ce ‘yata Amra, na kuma san abin da za ta yi da wanda ba za ta yi ba. Ya Rabbi samawati wal ardi ka yafe mata duk wani abu da ta taɓa aikatawa sananne da kuma ɓoyayye. Allah ka haɗa ta da mala'ikun rahama. Allah ka faɗaɗa mata kabarinta ka yalwata mata shi. Amra ina miki kyakkyawan zato da samun rahamar Allah. Domin kuwa ni na daɗe da sanin cewa baki aikata wannan mummunan abin da aka ce kin aikata ba. Na sani wallahi 'yata Amra ba za ta taɓa aikata haka ba. Ina ma a ce kina duniya Amra. Ina ma a ce sai da muka yi ganawar ƙarshe kafin kika tafi, amma ina a ƙaddara ta riga fata. Amra in sha Allah maƙiyanki sai sun kunyata a idon duniya. In sha Allah nan da ɗan wani lokaci ƙanƙani na san gaskiya za ta yi halinta. A lokacin da kowa zai so ina ma kina da rai, gaskiya ta yi halinta. Wasu ko kuka za su dinga yi da idanuwansu suna so su nemi yafiyarki amma lokaci ya ƙure musu. Daga haka ya dakata da maganar da yake ɗin sannan ya tashi ya nufi inda gawar Hisham take, shi ma addu'a ya masa sannan ya ce a zo a ɗauke a je a sallace su. Duk wanda yake wajen sai da jikin shi ya yi sanyi da jin maganganun Malam Kabiru ɗin. wasu kuwa har sun fara zubar da hawaye. Daman gidan har ya fara cika da mata da yawa sun zo gulma ne, da kuma ganin irin mutuwar wulaƙanci da Amra ta yi, a cewar su. Sai kuma ga shi labari ya sha bambam. domin kuwa abin da suka yi zato ɗin ba haka ba ne. Sanda aka zo fita da gawar su Hisham da Amra Gwaggo Sa'adatu sai da aka riƙe ta domin ko wasu abubuwa ta dinga yi, tana fizge-fizge kamar hauka sabon kamu. A haka aka fita da su aka je aka sallace su, sannan aka miƙa su gidansu na gaskiya. Malam Kabiru da kanshi ya sanya gawar Amra a cikin kabari, sannan ya ɗaga hannu sama ya shiga kwararo mata addu'a. Bayan ya gama ne aka binne ta sannan aka binne gawar Hisham ma daga gefen kabarin Amra. Lokacin da aka dawo daga binne gawar su Amra ɗin gidan nasu tuni ya daɗe da cika. Aka shiga zaman makoki, wanda rabi gulma ce da munafurci ya kawo su. Yau kwana uku da mutuwar Amra kuma har zuwa yanzu ban san da labarin mutuwar ba. Abin da na sani kawai shine ne tun da Amra ta tafi gida bana samun wayarta. Ga idan na kira wayar Anwar ma ba ta shiga. Haka 'yan gidan su Amra ɗin ma. Kasancewar duk 'yan gidansu ina da namba ɗin wayarsu. Wannan abu ba ƙaramin ɗaga min hankali ya yi ba, ya kuma sanya ni na shiga ruɗani. Sai dai na yanke shawarar kawai muna samun hutu idan mun gama exam zan shirya na je har garin Giwa ɗin na gano a wane hali Amra ɗin take ciki. kasancewar saura sati guda mu fara exams. Sai dai cikin 'yan kwanaki biyun nan tun bayan tafiyar Amra ɗin ina yawan jin faɗuwar gaba da ban san ta maye ba. Sannan kullum idan na kwanta bacci sai na yi mafarki da Amra a cikin wani kogon rami, sanye da farin mayafi. Amma da zarar na yi ƙoƙarin yi mata magana sai in neme ta in rasa, ko kuma na farka. A ranar da ta cika kwana na uku da rasuwa ne na mafarki da ita inda har ta mun magana. sai dai abu ɗaya ta faɗa min na neme ta na rasa, shi ne ta sanar da ci da ni cewar na wa su Azra lokacin ɗaukar fansa ya yi. Ban sanar da su mafarkin ba domin kuwa tsakanina da su zuwa yanzu sai dai ido, domin kuwa tunin na fita a harkar su. Duk yacce suka so su shiga harka ta hakan ba ya yiwuwa, domin ba sa samun fuskar hakan. Harkar gabana kawai nake yi na fita a tasu harkar. Yau tun da wuri na dawo ɗaki na kwanta sakamakon kaina da yake min ciwo sosai. Ban daɗe da kwanciya ba bacci ya ɗauke ni. Ta sai wajen ƙarfe sha biyu suka shigo ɗakin. Sun tsaya group discussion sakamakon lokacin exam ɗinmu ya kusa. azara bata kwanta da wuri ba har ƙarfe ɗaya, inda ta tsaya kallo a system ɗinta. Daman bata ta cika kwanciya bacci da wuri ba duk muna riga ta yin barci. kallo take gaba ɗaya hankalinta ya tafi izuwa cikin sistem ɗin. Ji tai kamar ƙarar abu ya gifta ta gefen kunnenta. A hankali ta waiga sai dai bata ga komai ba. Juyowa tai da niyyar ci gaba da kallon sai dai abin mamaki shi ne, sistem ɗin tata ta gani tana yawo a saman ɗakin. Bata ma gama kallon wannan abin tashin hankalin ba ta fara jin wata irin iska mai ƙarfi ta fara tashi a cikin ɗakin, inda ta shiga rufe ƙofa da windunan cikin ɗakin. tana buɗe su da ƙarfi. A lokaci guda kuma wutar ɗakin ma ta fara wata irin fafarniya tana kashe kanta tana kunnawa. Wani irin kuka ne kuma mai matuƙar ban tsoro ya karaɗa cikin ɗakin, sannan kuma aka shiga ƙyaƙyata wata irin dariya marar daɗin ji. Wata zufa ce ta shiga karyowa azura a kowane sashi na jikinta. Tsoro, firgici haɗe da tashin hankali ne suka dirar mata. fara ja da baya ta inda ta fara ƙoƙarin miƙa hannunta don ta tayar da afura, sai dai ba shiri ta yi saurin janye hannun nata, tare da sakin ihu a lokacin da ya sauka a jikin Afra ɗin. sakamakon wasu irin ƙayoyi da ta ji sun caki hannun nata. Ba ta yi aune ba sai ji ta yi an ɗaga ta sama cak an fara hajijiya da ita a cikin ɗakin, inda aka shiga gwara kanta ta kowane kusurwar ɗakin. Ihu Azra ta shiga yi tana ƙwala kiran sunansa a fara amma ina ba wanda ya san tana yi, balle ta sa ran za a ƙwace ta. sai da aka gama galabaitar da ita kafin aka yi jifa da ita ta faɗi can gefe guda, tana mayar da numfashin wahala. Sai dai har zuwa wannan lokacin iska da kuma wutar ɗakin ba su tsaya ba, ga wannan kuka da dariyar yana nan ba a daina ba. Azra kuwa wata irin azaba take ji a kowane irin sashi na jikinta, kamar ana zuba mata ruwan dalma, wani ihu ta shiga yi tana birgima a ƙasa saboda tsananin azabar da take ji ɗin. Can zuwa wani lokaci wutar ɗakin ta tsayar da kanta kafin kuma komai ya tsaya. ita ma kuma azara ta daina jin wannan azabar. A hankali azara ta shiga buɗe idanuwanta, sai dai abin da ta yi tozali da shi ɗin ne ya sanya ta sakin wata ƙara a lokaci guda kuma wani batsari ya shiga biyowa ta tsakanin cinyoyinta, sai kuma ta tafi luhu ta some a wajen, saboda tsananin razanar da ta yi. Ba komai azara ta yi arba da shi ba da ya tsorata ta face Amrar da ta gani a tsaye a cikin fararen kayan da suka ɓaci gaba ɗaya da jini, harshenta ya zazzago, ga idanuwanta da yake zubar da hawayen jini. Ta kowa Amra ta fara yi har ta ƙara so kan Azra ɗin. So hi saurare, bari mu dakata